هو القرآن والفرقان إليه تنصت الأكوان وفيه تعطر الآذان والقرآن ضياء يملأ الآفاق ونور يبعث الأشواق وفيه محاسن الأخلاق والقرآن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 korarre daga rahamar Allah kuma tsinanne daga bakin Allah wannan yasa muka tattauna akan abin da ake cewa isti'aza kuma sannan muka yi magana akan me ake cewa shidani sannan muka kawo wasu faloli na isti'aza da kuma abubuwan da ake neman tsarin su muka ce bayan shidan ana neman tsarin shidanin dan adam ana neman tsarin shidanin aljani sannan akwai shidanu ma cikin dabbobi kamar da muka ji hadisi jiya cikin sahih muslim mun dauko wasu magana akan wasu falaloli na isti'aza karan kanta karan ita karan kanta isti'aza uziya tana da faloli da yawa cikin musulunci wanda jiya mun karanta hadisai guda biyu mun dauko magana akan hadisi na uku sai lokaci yayi shine hadisin da ke cikin Abi Dawud hadisin Abi Sa'id al-Khudri wanda yana cikin yana cikin Tirmidhi ma hadisi na 1767 Abi Sa'id al-Khudri Allah kara masa yadda yake cewa kana rasulullah sallallahu alaihi idan istajadda thawban ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ya kasance duk lokacin da yayi sabon tufafi sammahu bismihi nabi sallallahu alaihi sai ya kira wannan tufafin da sunansa imamatan ko rawani ne Allah ya bashi sai ya ci Allah na gode maka da ka bani rawani au qamisan ko riga ce rida'an ko kwarjalli Allah ya bashi sai ya kira sunan tufafin ya ce Allah na gudu ma da ka bani zani ka bani mayafi ka bani riga ka bani rawani thumma yaqul sannan annabi sai ya ce Allahumma lakal hamd Allah dake sarki dukkan yabo ya tabbata gare ka anta ka sautanihi Allah kai ne wanda ka azirta ni ka sanya min ka sitirta ni da wannan tufafin da yanzu ka sitirta ni da shi as'aluka khairahu as'aluka khairuhu Allah ina roƙonka alkhairin shi wannan tufafin ko wannan abin da ka azurta da shi wa khairu ma suni'a lahu Allah da kuma abin da aka kera tufafin domin sa wa a'udhu bika min sharrihi Allah kuma sannan ina neman tsarinka daga sharrin shi tufafin wa sharri ma suni'a lahu da kuma sharrin abin da aka aka kera tufafin domin sa mun da kuma magana da ke cikin tufatul hawazi na mubarak furi sharhi sunan tirmizi wadda muka ce tana cikin juzi na hudunsa shafin 383 yake cewa abin da ake nufi da tufafi ya zamanto mai alkhairi shine ya zama ya dade ana morarsa ya zama dan adam ya jima yana moran wannan tufafin kuma sannan ya zama ya inganta tufafin ya zamanto abin sanyawa a jiki ne domin larura idan mutum ya zama bayi da tufafin da al'aurarsa tufafin da zai sa jikinsa kaga yana sa shi domin larura dan ya sitirce masa tsaraicin sa kada tafiya ana ganin tsaraicin shafili wal haja sannan kuma akan sa tufafi wani lokaci ba dan sitirce al'aura ba akan sa tufafi ne wani lokaci dan bukata zaka je aure sai ka ce bari yi sabon tufafi ko kuma kana so ka je sallar juma'a ko sallar Iri sai ka ce bari dinka farin tufafi to wani lokaci akan yi tufafi domin bukata sannan abinda da ake nufi da wa khairi masu alahu a mafi Allah kuma ka sa ya zamanto ka bani alkhairin abin da yasa aka yi aka kera wannan tufafin domin sa shine yace huwa daruriyat shine tufafin da dan adam ana nufin dan adam ya sanya tufafi alkhairi da aka aka aka kera tufafi domin sa shine ya zamanto daruriyat dan adam zai sanya tufafi ne a babun dole wadda dan wannan darura darura ake sanya aka aka kera tufafi asalin su duk wani tufafi daga dan adam ya sa a jikinsa babban burin da yasa ake yin tufafi kafin a zo maganan kwalliya da ado da gaye ana yi ne don a rufe tsaraici shi yasa duk wani tufafi da dukkansa da duk tsadarsa in dai zai in dai ba zai rufe maka tsaraicinka ba ka sa tufafin dubu ɗari amma kuma kana tafiya al'aurarka a fili to kai ma ka san tufafin bai yi maka abin da ake so ya maka ba to yasa yake cewa wasir wa khairu ma suni alahu da kuma alkhairin abin da aka aka kera tufafi domin sa shine zaruriyat dan adam yana son ya tufafi dan ya rufe masa al'aura wadda min ajili ha yasna libas dan wayannan tufafin ake dan abubuwan da ake tufafi domin su daga cikin abubuwan da ake ake kera tufafi domin su akwai sanyi akwai zafi ana sanya tufafi wani lokaci idan zafi sai ka ce bari nemi kaya shara shara in saka saboda in dinga jin iska wani lokaci kuma kakan ce bari nemi riga suweta mai kauri kayan sanyi dan saboda ta bani kariya daga sanyi shi yasa Allah madakin sarki ma cikin suratul nahl ayat 81 والله جعل لكم مما خلق ظلالا والله جعل لكم مما خلق ظلالا وجعل لكم من الجبال أكنانا وجعل لكم سرابيل تقيكم الحر وسرابيل تقيكم بأسكم الله ولكن سيركي والله جعل لكم Allah madaukin sarki na daga cikin abin da ya sanya muku shine mimma khalaqa Allah madaukin sarki daga cikin abin da ya halitta ya sanya muku akwai a daga cikin abin da Allah madaukin sarki ya halitta akwai zilalan Allah ya sanya muku kun samu inuwoyi da haka daga cikin abin da Allah madaukin sarki ya sanya muku Allah ya halitta muku shine akwai inuwoyi shine ja'ala lakum mimma khalaqa daga cikin abin da Allah ya halitta muku akwai inuwoyi manya-manya daban-daban wa ja'ala lakum minal jibali aknanan sannan bayan inuwa da Allah maɗaukin sarki ya hore muku ya halitta muku ya sanya muku don ku sha iska ƙarƙashinta Allah ya ce bayan nan akwai kuma ɗakuna da Allah maɗaukin sarki ya hore muku daga cikin duwatsu wa minal jibali aknanan daga cikin duwatsu kuma Allah ya ce kukan yi ɗakuna daban-daban shi yasa mutanen samuda Allah ya ce watan hituna minal jibali watan hituna minal jibali farihin Allah ya ce samudawa na daga cikin wani abu Allah ya hore muku na ƙarfi shine kukan samu dutsi ku kwakule shi ku rarike shi ya zama kun yi gida kun yi ɗakuna a ciki daban-daban ga ɗakin kwanciya ga ɗakin cin abinci ga ɗakin hutu ga banɗaki ga dani daga dutse Allah ya ce wa hituna kuna kwakule dutse ku rarike shi ku yi ɗakuna ku yi gidaje ku yi abubuwan da za ku dinga amfani da su a babin zamantakewa ta ɗan adam shi yasa Allah anan yake cewa wa minal ah, minal jibali aknanan wa ja'alakum minal jibali aknanan sannan Allah madakin sarki ya sanya muku daga cikin duwatsu kuna iya yin ɗakuna manya-manya da kanana kanana wa ja'alakum sarabila taqikumul har Allah ya ce sannan kuma kuna da tufafai tufafai wanduna wanda suke kare ku daga zafi wa sarabila taqikum ba'sakum Allah ya ce sannan kuma akwai tufafai wanda suke kare ku daga makamai idan za ku yaƙi shi yasa akwai rigunan da ake su silke domin zuwa yaƙi akwai rigunan da kuma ake sa su domin ba da kariya daga zafi wanda yasa kaga kenan mubarak fure yake cewa amin masu ni alahu tufafi da Allah madakin sarki ya azurta ka da shi akwai lokacin da tufafi kana bukata ya kare ka ne daga zafi sannan akwai lokacin da kuma kana bukatan tufafi ya kare ka ne daga sanyi sannan wani lokaci dan adam yakan sanya tufafi dogo wanda zai zai masa gaba ɗaya gangan jikinsa duka sannan alkhairi da kake roƙo kana roƙon Allah madaukin sarki ya baka duka wani abun da muka ambata a sama kine ya zama tufafi ya rufe maka al'aurarka ya kare ka daga sanyi wani lokaci ya kare ka daga zafi duk lokacin da ya zama tufafi bai sitirce a dan adam al'aurarsa ba dan adam ya sa tufafi amma al'aurarsa a fili to abin da ake bukata a wajen tufafi ga dan adam to tufafin nan bai kai ga haka ba sannan wani lokaci tufafi malamai suka ce yana taimakawa wajen yi wa Allah madaukin sarki ɗa'a. sannan yana taimaka wajen bautar Allah kuma yana taimaka wajen kusantar Allah sannan wa sharri ma ni alahu Allah ina roƙonka ka tsare ni daga sharrin abin da aka ƙera tufafin nan domin sa daga ciki akwai ya zama tufafin bai yi tsawo ba yadda ka sa shi amma bai rufe maka al'aurarka ba ko kuma ya zama ya zamanto sharri gare ka da tufafin zai dinga sa ka girman kai da jiji da kai da nuna isa da kambama to wannan tufafin sharri ne an an san yanzu kaga abin da aka halicci tufafin sharrin da yake tare da tufafin kai yanzu sharrinsa ya same ka saboda duk lokacin da ka sa tufafi saboda tsadarsa ko kyallinsa ko kyansa sai sa ma girman kai to yanzu wannan tufafin sharrin da aka halicci tufafin domin su ya same ka ya same ka sai sa kake cewa Allah wa sharri masu suni alahu wa a'udhu bika min sharri Allah yana roƙonka kayan daga sharrin tufafin da kuma sharrin abin da aka halicci tufafin domin sa shine ya Allah kada tufafi ya sanya ni girman kai daga cikin sharrin sa kare sa ni jiji da kai daga cikin sharrin sa ya Allah kare sa ni ɗaukaka don na isa ya Allah sannan akwai hadisin Usman ibn al-Abi bin yana cikin sahih Muslim hadisi na 2203 yake cewa annabi sallallahu alaihi wa sallam atan nabi fa qala yace wata nazo wajen annabi sallallahu alaihi wa sallam sai nake cewa inna shaytana qad hada baini wa baini salati Usman ibn Abi yake cewa ya manzon Allah ni fa shedan ya riga ya sha makance tsakanin da sallata yayin na da idan ina sallah sai in ga 'dan yana zuwa yana gifta yana gifta min yana daukan min hankali a sallah yana rudar da ni a cikin sallata yana min wasa da sallah sannan wa qira'ati yulabbisuha idan ma ina karatu a cikin sallah sai ga yana yana dagula min karatuna yana hargitsa min karatuna sai zama karatun nawa na jin shi yadda nake so baya tafiya yadda nake so saboda shedan yana zuwa ya dinga rikita min sallata ya dinga rikita min karatuna ya dinga dagula min sallata ya manzon Allah shedan ya dame ni cikin sallata fa qala hu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam mazalla sai ya ce masa inna shaytan inna inna shaytan yuqalahu khanzab mazalla ya ce ai dama akwai shedan wanda sunansa ana ce masa khanzab shine sunan shi ɗanin sunansa khanzab fa idza ahsastahu idan har ka ga kana sallah ya zo ya sa maka tunani ko kana sallah ya zo ya ruda ma sallarka ko kana karatun Qur'ani a cikin sallah ya zo ya dagula ma karatunka to wannan shi mai suna khanzab ɗin shi yake maka wannan fa ta'awwaz billahi minhu mazala sai ce ka nemi tsarin Allah haga sai mazala ce fa ta'awwaz ka nemi tsarin Allah daga shi sharrin wannan shidanin khanzab watful an yasari ka salasan manzo Allah ce sai kai tofi a gefen ka da na hagu su uku sai ka ce a'udhu billahi minash shaitanir rajim tub gefen ka na hagu a'udhu billahi minash shaitanir rajim tub gefen ka na hagu manzo ce kai har su uku kaga anan ma annabi ya nuna mana kinan. na daga cikin falalar isti'aza shine idan ka ji shedan ya zo yana so ya dagula ma sallarka kana ta kokwanto kana ta wasuwasi a sallah ko kana ji kaman kayi fitsari ko kaman kayi tusa ko kaman karatun naka kana ɗaukowa kana rikicewa ko sallar gaba ɗaya tana so ta ruɗe manzo Allah ya ce wannan shaidan ne yake wasa da kai a sallar ka sai ka juyar da kanka gefe sai ka isti'aza sai ka tofa sau uku eh, Suleiman Usman ibn Abil As yake cewa da na farin haka kuma sai Allah ya sa sai ya tafi idan na fara ta bana jin wani rudu kwata kwata sai in fara ta lafiya an gama lafiya Allah ya tsayin daga sharrin wannan shidanin da daga cikin fannin isti'aza akwai hadisin da yake cikin sahih muslim hadisi na 2708 yana cikin tirmizi hadisi na 3437 ibnu majah ma ya rawaito hadisi na 3547 yana cikin malik muwatta hadisi na 1800 yana ahmad juzi na shida shafi 177 khawla Binta hakim take cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce man nazala manzilan dukkan wani mutumi da ya zo samu wani wajen zama ya da zango yanzu na zaman kan zaka zauna ko ka je ka wani waje fili zaka zauna ko akan teburi zaka zauna in dai ka samu wani waje zaka yada zango sai ka samu waje ka zauna manzo Allah ya ce kamun ka zauna ka ce a'udhu bi lahi tammat ina neman tsarin Allah da kalimomin sa wadda suke cikakku min shari ma khalaqa daga dukkan sharrin abin da Allah ya halitta manzo Allah ya ce in dai ka faɗi wannan addu'ar kamun ka zauna kace a'udhu bi lahi tammati min shari ma khalaqa a'udhu bi kalimatillahi tammati min sharri ma khalaq sai ka zauna a waje manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa fa innahu lan yadurruhu shay'un hatta yartahil manzo Allah ya ce a wannan zaman da kai a wannan gurbi in dai kai wannan addu'a to babu wani abin da ya isa cutar da kai har sai ka tashi idan ka tashi yanzu kuma shikenan wannan da aikin ta ya kare komai na iya faruwa in dai baka yi addu'ar kuma tafiya ba wata rana wanda daga cikin sahaba Nabi sallallahu alaihi wasallam a ya karantar da wani tabi'i wannan addu'ar to shi wannan tabi'in sai ya karantar da ɗalibansa cewa in dai ka zo ji zaka zauna ka ce a'udhu bi kalimatin lahi tammati min sharri ma khalaq ko naka ba za ta cije ka ba ko kunama ba za ta harbe ka ba ko maciji ba zai sare ka ba to shi wannan tabi'in wata rana sai Allah ya jarbe suna tafiya da ɗalibansa kawai sai ya zo ya samu wani kan kutura itace sai ya zauna da ya zauna sai kunama ta harbe shi da kunama ta harbe shi sai ɗalibansa suka zira masa ido suna kallon sa. kenan malam ya ka ba mu addu'a kuma yanzu gashi kuna mata harbe ka kaga dole za a yi wannan tunanin ai ya malam mai bada addu'a kuma kuna mata harbe shi to shikenan sai ya ce wa ɗaliban nasa na san irin kalan da kuke min kuna so ku ce na ba ku addu'a kuma niyya yanzu gashi kuna mata harbe ni ya ce wallahi ina muku rantsuwa da Allah zaman da ne a wannan gurbin ban yi addu'ar ba shi yasa kuna mata harbe ni inda kuna yi addu'ar da iko Allah na sani kuna ba za ta harbe ni ba Ya ce, duk zaman da nake a wurare daban-daban zan yi addu'an nan babu abin da yake cizo na ko cinnaka balantana kunama yau da Allah ya kaddara kunama za ta harbe ni sai dan ya mantar da ni addu'ar sai ban yi ba sai Allah ya kaddara kunama sai ta harbe ni da haka in dai kana wannan addu'ar zaka zauna uzu bi kalimatin lahi tammati min sharri ma khalaq babu abin da zai cutar da kai a wajen har ka tashi a Imam Malik ibn Anas ya rawaito cikin muwatta hadisi na 1741 daga Khalid ibn Walid yake cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wata rana in ji khalid yake cewa na zo na samu aiki sallallahu alaihi wasallam sai na ce ya zama ya manzo Allah inna inni urawwi fi manami ya ce ya manzo Allah idan na kwanta bacci sai in dinga tsorata ina razana ina firgita ni kadai in dinga mafarkai mugaye suna tada min hankali mafarkan suna tsorata ni ya manzo Allah ina tsorata a mafarki sai in dinga mafarkan da suke tayar min hankali manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya ce idan kaga irin wannan mafarkin ya same ka qul a'udhu bi kalimatillahi ka kace ina neman tsarin Allah da kalmomin Allah cikakku min ghadabihi ina roƙon ina neman tsarin Allah daga fushinsa wa iqabihi da kuma kamu da damƙa da Allah yake bayinsa ina neman tsarin Allah daga kamu da yake bayinsa wajen musu hukuba wa sharri ibadihi sannan ina neman tsarin Allah daga sharrin dukkan wani abu cikin bayinsa wa min ta shayatin Allah kuma yana neman tsarinka daga fizge-fizgen shidanu wa an yahdurun da kuma Allah madaukin sarki su riske ni su cutar da ni Allah yana neman tsarinka kada su cirke ni kada su riske ni kada su cutar da ni ya Allah Khalid ibn Walid yace da na fara yin wannan addu'ar idan na fara mafarki munana ne wannan addu'ar sai in ji ba na sake mafarkin har gari ya waye kaga wannan ma daga cikin fannin isti'aza shine in kai mafarki da tsorata ka ko idan kana mafarki ana ana binka a guje ko kana mafarki kana razana ko kana mafarki wannan su cutar da kai idan za ka yi bacci ka dinga yin a'udhu bi kalimatin lahi tammati min ghadabihi wa iqabihi wa sharri ibadihi wa min hamazati shayatin wa an yahduru idan kana Allah zai tsare ka daga irin wayannan na mafarkin wani ma daga cikin falalar isti'aza sannan akwai falalar ta ta bakwai hadisi na cikin sahih bukhari hadisi na 142 na cikin sahih muslim hadisi na 375 hadisin abdul aziz ibn ibn suhaib yake cewa samitu anas yaqul naji anas dan malik yana cewa idza arada an yadkhul khala'a idan har annabi sallallahu alaihi wasallam ya so ya shiga mafarki ya so ya shiga ban ɗaki in ji anas ya ce duk lokacin da ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ya so ya shiga ban sai in ji ya ce Allahumma inni a'udhu bika min al-khubuthi wal khaba'is Allah ina ro ina neman tsarinka daga sharrin al-khubuthi wal khaba'is a cikin sharhin sahih muslim sharhin hisil muslim yake wannan hadisin na cikin hisil muslim ita ce ma addu'a ta shida a cikin sahih hisil muslim akwai sharhin muslim muslim na Dr. Sa'ad ibn Ali yake cewa al-khubus wal khaba'is ana nufin zikrani shayatin wa inasihim ana nufin Allah ka tsare ni daga sharrin mazajen aljanu da kuma sharrin matayen aljanu da aka shidanu cikin cikin aljanu mazajen su da shidanu mataye Allah ka tsare ni da kan zaka shiga ban daki da yake ban daki dama nan matattaran shidanu ne mazan su da matan su idan zaka shiga sai ka ce bismillahi a'udhu Allahumma inni a'udhu bika min al-khubuthi wal khaba'is akwai ruwa da zo da bismillah a farko wanda zamu ji idan muka zo magana akan falal bismillah zaka ce bismillah Allahumma inni a'udhu bika min al-khubuthi wal khaba'is da sunan Allah Allah yana neman tsarin ka daga sharrin mazajen shidanu da sharrin matayen shidanu manzo Allah ya ce idan ka shiga yadda baka ganin su to su Allah zai makantar da irin su ba za su kalle ka ba su cutar da kai ma akwai ruwayar ummu salama tana cikin suna bi Dawud hadisi na 594 sannan tana Tirmidhi ma hadisi na 3400 da 27 yana Ibn Majah hadisi na 3884 Ummu Salama Allah ya kara mata da rike cewa ma karajan nabi min baiti qaddun Maiki sallallahu alaihi wa sallam bai taba fita a gidana ba illa rafa'a tarafahu ila samai faci Maiki sallallahu alaihi wa sallam sai na daga na ga daga kanshi sama inji Ummu Salama haka da yace daga cikin matan Maiki sallallahu alaihi wa sallam tace inda Annabi sallallahu alaihi wa sallam zai fita a gidana to in ya zo ya taka dokin kofa sai na ga manzo Allah ya daga kanshi sama hakan nan ya kalli sama sai ya ce Allahumma inni a'udhu bika kaga nan fallan isti'aza ta zo Allah ina neman tsarinka an adilla kada a cut kada a batar da ni au udalla ko ni batar au azilla ko in kaskantar au uzalla ko a kaskantar da ni au azlama kada in cutar au uzlama kada a cutar da ni au ajhala Allah ina roƙon ka. kada wani ya zo ya mun wawanci au jahala ko kuma ya Allah wa wani wani wani abin da ba dare ba Allah au ajhala au jahala alayya Allah yana roƙon kada wani ya zo mun wawanci Allah ko kuma kada in wofintar da wani kada wani ya mun wofi kada wani ya wofintar da ni Allah kuma ni ma ka tsaye ni kada in yi wani abu na wofintarwa ga wani ya hayyu ya qayyum to wannan ma daga cikin fara isti'aza idan zaka fita a gida sai kai wannan addu'a au Allahumma inni a'udhu bika an adilla au udalla au azilla au uzalla au azlama uzlamu au uzlama au ajhala au yujhalu alayya sannan akwai riwayar da akwai falala ta tara na isti'aza hadisin da cikin sunan Abi Dawud hadisi na 466 sannan hayawa ibn shuraih yake cewa laqitu uqba bin muslimin hayawa yake cewa na hadu da uqba ibn muslim fa qultu lahu sai na ce masa balagani annaka tuhaddis an abdullahi ibn amru ibn al-as anin nabi labari ya iske ni cewa kana bada labari cewa abdullahi dan amru ibn al-as yana bada labari daga annabi sallallahu alaihi wasallam cewa annahu kana idza dakala al-masjid cewa wai ma'aiki sallallahu alaihi wasallam duk lokacin da zai shiga masallaci zai shiga masallaci yakan ce a'udhu billahi al-azim ina neman tsarin Allah mai girma wa biwajhil karim da fuskarsa mai karamci wa sultanihil qadim da kuma mulkin sa wanda yake da dadde minash shaitanir rajim ya tsare ni a wannan ibada zan yi zan shiga masallaci in yi Allah ya tsare ni daga sharrin shidani wanda yake jefaffe daga rahmar Allah korare daga rahamar Allah tsinanni qultu na'am Abdullahi da Amr As yace kware da gaske fa iza qala zalika yace manzo Allah har ma ya kara da cewa in har bawa idan ya shiga masallaci ya faɗi wannan addu'ar qala shaytan to shidanin yaji ka faɗi wannan addu'ar sai ya ce hufiza minni sairil yawm ai ba ma shiga masallaci kaɗai ka nemi tsari na ba yau gaba ɗayanka gaba ɗaya tun daga wayewar gari har faɗuwar rana yau Allah ya tsare ka daga sharri na ni shedan ka fi karfi na bai san cutar da kai ba mun gane kaga shiga masallaci zaka kai wannan addu'ar amma sai ga Allah ya tsare ka tun daga asbayi har zuwa faɗuwar rana Allah zai tsare ka shedan ba zai samu daman cutar da kai ba shi yasa ma al-azim al-abadi a cikin awul ma'abur shari suna bidawu juzi na farko shafi bakwai yake cewa urida hifzuhu min jinsi shayatin ana nufin fa ba wai shidan iblis kare Allah zai tsare ka daga shi ba fa dukkan shar dukkan dangin shidanu Allah zai tsare ka daga sharrin su shidani na aljani Allah zai tsare ka da shidanun mutane Allah zai tsare ka ba za su iya cutar da kai ba da haka duk wani rundunar shidan in dai runduna ce ta shidan to Allah zai tsare ka ba za su samu damar cutar da kai ba a daga cikin falalar isti'aza akwai falala ta bakwai tana cikin ibnu maja a falala ta takwas kenan ko tana ibnu maja hadisi na 773 Anas dan Malik Allah ƙara masa yadda yake cewa idan mutum zai fita a masallaci zai fita ne da kafarsa ta hagu idan zaka fita a masallaci ji Anas ya ce zaka fita da kafarka ta hagu sai ka ce bismillahi da sunan Allah wassalatu wassalamu ala rasulillah aminci da tsira su tabbata ga dan aikin Allah annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allahumma inni as'aluka min fadlika sai ka ce ya Allah ina roƙonka wannan fita da zan yi daga masallaci Allah ina roƙonka ka bani daga falalarka Allahumma asimni minash shaitanir rajim Allah kuma ka tsare ni daga sharrin shedani wanda yake tsinanni kaga yanzu idan zaka fita ma daga masallaci bayan idan zaka shiga zaka yi addu'an Allah ya tsare ka daga sharrin shedan to haka ne idan za ka fita a masallacin ma ana so ka nemi tsari daga sharin shedan saboda idan ka fita za ka fita neman abinci za ka fita sana'a za ka fita aikin ka fita kasuwancin ka zai yiwu a wannan harkar da za ka fita yi yazo ya zo ya dagula ma haram ta shigo tsakani ko kuma ya dagula maka barna ta shigo cikin abincin abincin ka da ka nema to shi yasa kake neman tsarin Allah ya tsare ka daga sharin shedan kada shedan ya cutar da kai a wannan fita da ka yi neman abinci shi yasa idan ka fita a masallaci sai ka wannan addu'ar sannan akwai falalatta ta tara hadisi na cikin sahih muslim hadisi na 588 abi huraira ya kara Allah kara masa yadda yake cewa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam maiki sallallahu alaihi wasallam ya ce za ta shahada ahadukum idan har ɗayan ku yayi tahiya a sallarsa ya gama tahiyarsa yayi sallarsa ta farilla ko nafila ya gama tahiya falyasta'iz billahi min arba'in manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa to kada kai sallama ka daure ka nemi tsarin Allah daga sharrin abubuwa guda hudu yaqul ka ce Allahumma inni a'udhu bika min adabi jahannam Allah yana roƙonka ka tsare ni daga azabar wutar jahannama kaga fadal isti'aza ce anan ma Allah ka tsare ni daga daga azabar wutar jahannama wa min azabil qabri Allah ka tsare ni daga azabar kabari kaga nan ma falla ta isti'aza wa min fitnatil mahaya Allah ka tsare ni daga fitinar rayuwa wa wal mamati Allah ka tsare ni daga fitinar lokacin mutuwa wa min sharri fitnatil masihid dajjal Allah ina roƙon ka tsare ni daga sharrin fitinar masihud dajjal to kaga wannan ma falla ce ta isti'aza wadda a waje guda daya manzala ya tara fallar isti'aza kusan guda hudu ko guda biyar falla ta goma ta isti'aza hadisin tana cikin sahih bukhari hadisi na 2822 amr bin maimun yake cewa kana sa'ad yu'allimu banihi Sa'ad ya kasance yana karantar da ‘ya'yansa wayannan kalmomin kama allimul mu'allimul gulman likitabati yace kamar da ka san babban malami ko malami yakan sa almajiransa a gaba yana koya musu rubutu to wannan sahabin manzo Allah Sa'ad ibn Ubada haka yake zauna zama ya dinga karantar da ‘ya'yansa wannan kalmomin yana cewa anna rasulullahi kana min hunna dubur salati yace yara ku jifa wannan addu'ar da nake koya muku kada ku yadda ku yi wasa da ita annabi sallallahu alaihi wasallam da kansa ya kasance yana neman tsarin Allah da wayannan kalmomin a karkashin a bayan kowace sa a karshen kowace sallarsa annabi sallallahu alaihi wasallam yakan ce Allahumma inni a'udhu bika minal jubuni yace ya Allah ina roƙonka ina neman tsarinka daga tsoro wal bukul Allah ina neman tsarinka daga ruwa wa a'udhu bika an uradda ila ardhil umr Allah ina roƙon tsarin ina roƙon tsarinka in koma zuwa ga mafi kankanci mafi kaskanci shekaru kenan ka tsufa tsufar da za ka zama kamar yaro karami fitsari sai an sa ka a fo bayan gari yaran ka sun wanke ma wanka sai an maka a mai da kamar tsimma idan kana kiran mutane ma suna guduwa saboda kai kashi za a wanke maka ne da haka yadda ka san yaro haka mutum zai koma ya zama bayan gari sai an wanke mai fitsari sai an wanke mai komai sai an masa to Allah ka tsare ni in koma zuwa ga wannan mafi kaskancin shekarun wa uzbika min fitnati dunya manzo Allah sai ce ya Allah ina roƙonka ka tsare ni daga fitinar duniya wa uzbika min azabil qabri Allah ina roƙonka ka tsare ni daga azabar kabari to wannan ma daga cikin falalar isti'aza da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana neman tsarin Allah ya tsare shi da da shi sanan da falalar ta 11 hadisin na cikin suna bi Dawud hadisi na 792 manzo Allah yake yana ga yakan ce Allahumma inni as'aluka aljannata manzo Allah yana cewa ya Allah ina roƙonka ka bani aljanna wa a'udhu bika minan nar Allah ina roƙonka ka tsare ni daga wuta manzo Allah in yayi sallah yakan roki Allah Allah ka bani aljanna Allah ka tsare ni daga wuta mu ma ya Allah muna roƙonka ka bamu aljanna Allah ka tsare mu daga wuta to manzo Allah yakan nemi tsarin Allah daga wuta sosai sosai sosai shi yasa ya kamata ma mu dage da neman tsarin Allah Allah ya tsare mu daga wutar jahannama sannan akwai hadisin da falalta ta goma sha biyu hadisin na cikin na cikin sahih muslim hadisin Abdullahi dan Mas'ud yake cewa kana nabiyallahi iza amsa yace maiki sallallahu alaihi wasallam ya kasance idan yayi yammaci kenan magariba tayi manzo Allah sai ya ce amsayna wa amsal mulku lillah mun yammaci kuma mulki yamma mulki ya tabbata wa amsal mulku lillah mulki kuma yayi yammaci a hannun Allah da haka yamma ta yi mulki yana hannun Allah mun yi yammaci kuma mulki ya yammatu a hannun Allah da haka Allah madauki sarki har zuwa yanzu yamman nan mulki yana hannun Allah walhamdulillah dukkan yabo ya tabbata ga Allah la ilaha illallah wahdahu la sharika lah manzo sai ce na shaida babu wani abin bautawa bisa dacewa da cikinta sai Allah shi kadai bai da abokin tarayya qala urahu qala fihinna lahul mulku wa lahul hamd yace a wata riwaya ma na ji manzo Allah ma ya ce cikakken mulki na Allah ne dukkan yabo na Allah ne huwa ala kulli shay'in qadir Allah shine mai iko bisa dukkan komai rabbi as'aluka khaira ma fi hadhihi al-laila manzo Allah sai ce ya Allah ina neman ina roƙonka alkhairin da ke cikin dukkan wani alkhairin da ke cikin wannan daren Allah dukkan wani alkhairi da ke cikin wannan daren da wanda na sani da wanda ban sani ba annabi sai ya ce Allah yana roƙon Allah ka bani dan Allah ne sa'adin alkhairin da ke cikin dare wa khairu ma ba'daha Allah yana roƙonka kuma alkhairin da ke bayan wannan daren Allah ka bani dan kai ka sani ban sani ba wa a'udhu bika min sharri kaga auziya ta zo wa a'udhu bika min sharri ha min shari ma fi hadhihi laila Allah yana roƙonka ka tsare ni daga sharrin abin da yake cikin wannan daren shi yasa manzo Allah ya ce babu wani dare face Allah madaukin yake yana saukar da shari'a a cikin sa shi yasa idan aka yi wanki ba a so ka bar kayanka wajen da zaka sa da ka shanye kayanka ta waje haka inda zaka sa ya zama shine a ta ciki dan saboda idan musiba ta sauko share-share suka sako bala'ai suka sako ya zama kuma inda tufafin zai taba rigarka ne sai ka saka to bala'in zai taba ka sai cuta ta kama ka ai ta magani ba ta warkewa hakan na malamai yake ci manzo Allah yake ci a dinga kife kwanuka kada a dinga barin kwanuka haka abu bude saboda idan sharrin ya sako zai zuba cikin kwanukan ne idan an wanke kuma ba abin da zai wanke wannan sharrin idan ka ka ci abinci ka ci bala'i sai ka samu jinya ko cuta ta magani ba za ka warke ba shi yasa idan dare yayi kwanuka za su kwana ana so a dinga kikkife su moda a kife kwano a kife daro a rufe tukunya a kife idan bala'i ya sako sai ya zuba a bayan su idan aka juya sai amfani da cikin ba tare da ya cutar da mutane ba mazalla ya ce a'udhu bika min sharri ma fi hadhihi al-laila Allah ina roƙonka ka tsare ni daga sharrin abin da yake cikin wannan daren wa sharri ma ba'daha Allah ina roƙonka kuma ka share ni ka tsare ni daga sharrin abin da yake bayan wannan daren rabbi a'udhu bika min al-kasali Allah ina roƙonka ka tsare ni daga mutuwar jiki saboda kasala na daga cikin bala'i ga dan adam idan dan adam jikin shi mutu ibada ma ba zai iya ba yanzu ka samu mutumin da ya sha ruwa yayin maƙil bayan sallar ba. kafin a fara tarawih sai fara bacci ba zai farka ba sai goma dare an gama tarawihi kaga yanzu kasala ta cutar da shi shi yasa a'udhu bika minal kasali Allah yana roƙon tsare ni daga kasala mutuwar jiki wasu ilkibar Allah yana ka tsare ni da mummunan girman kai girman kai ko dan kankani ne bai da bai da alkhairi bala'i ne balantana kuma da ya zama mai muni rabbi a'udhu bika min azabin finnari manzo Allah sai ce Allah yana roƙon ka tsare ni daga azabar da ke cikin wutar jahannama Allah ka tsare mu wa azabin fil qabri Allah ka tsare ni daga azabar da ke cikin kabari Allah ka tsare mu ya hayyu ya qayyum to manzo Allah kuma idan ya waye gari sai ce asbahana wa asbahal mulku lillah sai daura addu'ar da muka yi a baya falala ta goma sha uku hadisin tana cikin sahih bukhari hadisi na 10306 shaddad ibn aus yace annabi sallallahu alaihi wasallam yace istighfari na da shugaba akwai akwai shugaban istighfari kaga akwai astaghfirullah astaghfirullah istighfari ne akwai astaghfirullahil azim alladhi la ilaha illa huwa alhayyul qayyum wa tub ilay shi ma istighfari ne akwai astaghfirullah wa atubu ilai shi ma istighfari ne to amma dukkan istighfari akwai shugaban istighfari dan kai yi shi shi kuma ka maye mamaye gaba duk wani tuba na zunubi to ba sai ka tsaya lissafa lissafa ba duk wani zunubi da kai yi shi idan kai wannan istighfarin da ikon Allah duk wani istighfarin ya mamaye dukkan laifukan naka da haka duk wani istighfari wannan da zamu faɗa shine shugaban sa manzo Allah yana cewa Allahumma anta rabbi manzo Allah yakan ce ya ubangiji ya Allah anta rabbi kai ne mai reno na arab shine mai reno Allah kai ne ubangiji na la ilaha illa anta babu wani ba da wani abu abu abin bauta bisa dacewa da cancanta sai kai kadai ya Allah ni. Allah na yadda na amince kai ka halicce ni wa ana abduka Allah ni na yadda na itirafi na amince cewa ni fa bawanka ne ya Allah da ka yadda ka zama bawan Allah wannan fallaci daga Allah zaka nemi mana aya kamar ko cikin suratul kafi farkonta الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا فرقان ما فرقان تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا وأنه لما وأنه لما قام عبد الله يدعوه كانوا يكون عليه لبدا لن يستنكف المسيح لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون إن كل من في السماوات إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن أبدا كن قوين آيوين كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة وشي كاغا دو إن آيوين دي كارنتو الله مرسلكي نا من تشيوا ka kai bawan Allah ne wannan daraja ce ka cewa kai bawan Allah ne wannan falala ce ka cewa kai bawan Allah ne wannan dacewa ce daga Allah duk wanda ya girman kan cewa shi ba bawan Allah bane to ya kaskantar da kansa ne ka yadda kai bawan Allah shine ma darajar shi yasa manzo Allah ne yake cewa wa ana abduka Allah ni fa bawanka ne inji manzon Allah ni bawanka ne Allah na ya Allah na yadda ni bawanka ne wa ana ala ahadika Allah manzo Allah kuma sai ya ce Allah kuma ni ala ahadika ina kan wani alƙawari da ka daura ni akai cewa bazan bauta wa kowa ba sai kai wa wa'adika da kuma wani alƙawari mai ƙarfi da muka yi da kai ya Allah na cewa bazan bauta wa kowa ba sai kai mastaqatu Allah ina maka biyayya gwargwadon abin da zan iya abin da kace nayi ina yi gwargwadon hali abin da kace in bari ya Allah ina bari a'udhu bika min sharri ma sana'tu Kuma ta tazo manzo ce ce a'udhu bika Allah ina neman tsarinka min sharri ma sana'tu daga dukkan sharrin abin da na aikata dan adam yana aikata laifuka, dare da rana dan adam da safe zai saba wa Allah da rana zai saba wa Allah da daddare zai saba wa Allah da haka koyaushe yana cikin sabon Allah shi yasa manzalla yake cewa a'udhu bika Allah ina neman tsarinka ina neman tsarinka min sharri ma sana'atu ina neman tsarinka daga sharrin abin da na aikata na laifuffuka manzo Allah fa baya ma laifi a haka din ma baya ma laifi Allah madake sarki in ma yayi laifin ma Allah ya yafe masa in ma yayin ma Allah ya riga ya yafe masa da abu ulaka bi ni'matika alayya ina tabbatar da ni'imar da kamin ya Allah a kaina ina tabbatar da ita Allah madaukin sarki ya maka ni'imar musulunci ya maka ni'imar gani ya maka ni'imar ji ya maka ya maka ni'imar lafiya ya ma ni'imar tafiya wadda ya hana wani hannu ya hana wani ido ya hana wani lafiya ya hana wani abinci ya hana wani amma kai dai Allah ya hada ya baka shi yasa manzo Allah yake cewa abu ulaka bi ni'matika alayya Allah ina tabbatar da ni'imar ka da kamin a kaina ina tabbatar da ni'imarka a kaina ya Allah wa abu ulaka bi dhanbi Allah ina tabbatar da zinubaina kuma ya Allah ni na tabbatar ni mai laifi ne an gane ni mai laifi ne mu nan waye bai saba wa Allah idan ka ce ba ka saba Allah to yanzu ma ka yi idan ka yi ƙarya mm. ba kowane bawa mai sa ne kullu bani adama khata'un dukkan dan adam mai laifi ne mai saba wa Allah ne annabi adam baban mu shi ma fara yin laifin ai lokacin da aka ce kare ci itaciya amma yaje ci kaga laifi yayi ko da aka dan adam mai laifi ne shi yasa abu ulaka bi dhanbi Allah ina tabbatar da laifina gare ka faghfir li Allah ka gafarta min laifuffuka na da na tabbatar na maka ya ayya ya Allah fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta Allah na riga na sani babu wanda ya isa yafe wa bawa laifinsa sai Allah malamai suka ce idan bawa zai yafe maka laifinka to ya nuna maka laifin tukunna kafin ya yafe maka yanzu wani ya ce zan yafe maka laifuffukanka sai ka to babu matsala yanzu abin da nake so shine nuna min laifin tukunan gari kafin ka yafe min din in ya nuna maka to sai ka yadda in ya kasa to bai isa ba tunda abin shi ma bai ga abin ballantana ya yafe shi amma Allah madaukin sarki ya san da shi shi yasa babu wanda ya sai yafe maka sai Allah fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta wa man qala haminan nahari muqinan manzala yace wanda ya faɗi wannan wannan sayyidul istighfar din da da safiya yana mai sakankan cewa da Allah ne kadai yake da damar ya yafe masa laifuffukansa manzala yake cewa yana da yakinin haka bima fata yau yaumi na abin da ya aikata a yininsa idan ya faɗa da yamma ko ya faɗa da safe idan ya faɗa da safe to abin da ya daddare in ya faɗa da daddare to abin da ya da a wunin nan nasa Maza Allah ya ce idan yana mai yakinin ce da abin da ya faɗa cewa shi mai laifi ne kuma ya san yawo Allah laifi ko babu wanda ya ise ya yafe masa wani laifin nasa sai Allah shi ya sani ba wanda ya ise ya yafe sai Allah Maza Allah ya ce sai ya mutu a wannan yinin fahuwa min ahlil janna manzo Allah ya ce in ya mutu ya mutu dan aljanna dan da magariba ka faɗa kana mai sakankan cewa kana mai yaƙinin abin da kake faɗi kana mai cikakken imani da Allah yana da daman ya maka haka ka tabbatar da aka baka wani shakka bayan sallar magariba sai ka mutu manzo Allah ya ce ticket din aljanna automatic idan ka faɗa da safe sai ka mutu da safan manzo Allah ya ce an baka tikitin aljanna automatic ka riga ka zama dan aljanna Allah ka bamu aljanna a ibn al-qayyim al-jawziya a cikin littafin sa al-wabil sayyib min al-kalim at-tayyib shafi na 159 har zuwa shafi 160 yake cewa yayi magana akan azkar da dan adam yake domin neman tsari yake cewa akwai alazkar da lati tudridu shaytan ibn qayyim yake cewa akwai azkar zikirai da suke raba dan adam da shedan kamar yadda da yawa mun sani yake cewa akwai daga cikin su akwai ayatul kursi kamar yadda muka karanta hadisin ta a baya hadisin Abu hurairah ko wanda yake cewa ya Abu da ya zo ya manzala ya bashi gadin abincin sadaka sai shi dan yazo yana sata kaga da ya kama shi dan har sau uku sai yake cewa tsaya an gaya maka wani wata falala idan zaka kwanta zaka kwanta bacci to kada ka yi bacci sai ka karanta ayatul kursi fa innahu la yuqarribuka Ya yace in ka karanta ayatul kursi kamun ka yi bacci babu wani shaytan da yake kusance ka ibn qayyim a cikin alwabil sayyib yake cewa na daga cikin abin da yake ba wa ɗan adam kariya daga sharrin shedan da muke muna muna fassara uziya ne yasa daga cikin abin da yake ba ɗan adam kariya daga sharrin shedan shine farin ayatul eh, abin da karanta ayatul kursi lokacin da adam zai yi bacci sannan daga cikin yake cewa akwai ayatain min akhir suratul baqara akwai ayi guda biyu amana rasul da kuma la yukallifu Allah wa rasuluhu mun kawo hadisin su wanda manzo yake cewa wanda ya karanta su a ƙarshen daren sa kafatahu sun isan masa sannan yake cewa daga cikin abin da yake ba wa ɗan adam kariya daga sharrin shedan akwai faɗin la ilaha illallah dahu la sharika lahu lahul mulku wal hamdu wa ala kulli shay'in qadir guda 100 a rana wanda manzo Allah yake cewa idan ka faɗe su guda 100 a rana la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu lahul mulku wal hamdu wa ala kulli shay'in qadir manzo Allah yake in ka faɗi guda 100 Allah madaukin sarki zai baka lada guda 100 ya kankare ma zunubi guda 100 ya kare ka daga sharrin shidan kuma in zaka mutu a ranan babu wani wanda zai ji wa Allah da tarin lada irin naka sai wanda ya aikata irin naka ko kuma wanda ya faɗi adadin da ya fi naka wannan falal la ilaha illallah guda ɗari a rana kenan yace kaga wannan ma jibil qayyim yace daga cikin abin da yake ba wa dan adam kariya daga sharin shaytan shi yasa ma Allah madaukin sarki yake cewa qul rabbi a'udhu bika min hamazati shayatin wa a'udhu bika rabbi an yahdurun ibn qayyim ya ci gaba da cewa wa kana annabi ya qulu a'udhu billahi samil alim minash shaitanir rajim manzala ya kasance yakan ce ina neman tsarin Allah mai ji masani daga sharrin shaytani wanda yake tsinanne horare daga rahmar Allah min hamzihi daga mutuwarsa wa nafihi da girman kansa wa nafihi da waken sa mazala idan zai buɗe sallah wannan mana daga cikin zikirin da ke sama da adam kariya daga sharrin shi idan zai fara sallah shi yasa ma Allah yake cewa wa imma yanzaghannaka minash shaitan nazghun fasta'iz billah innahu was samiul alim idan aka samu wani fusga dan ya ma wata fusga cikin fusgoginsa to ka nemi tsarin Allah daga shirin shedan saboda Allah madaukin sarki mai cikakken ji ne ga abin da kake neman tsari kuma mai masari ne ga wanda kake neman tsarin sa Allah ya san shi Allah zai maka maganin sa sannan ibn al-qayyim yake cewa bayan wayannan abubuwan da muka ambata wa anal adhan yudridu shayatin yace kiran sallah ma yana koran shedanu kiran sallah ba yana koran shedanu shi yasa hadisi ya tabbata cikin sahih muslim manzo Allah yake cewa idza azana al-muazzin idan mai kiran sallah ya kwada kiran sallah adbara shaytan lahu duradun shedan sai ya juya da baya yana buga tusa shedan in ka fara Allahu akbar Allahu akbar sai ya juya da a guje yana tusa fufur fufur fufur yana tusa har sai ya daina jin kiran sallan mai kiran sallan idan ya daina ji sai ya sai ya bari an gama kiran sallan sai ya dawo idan ya dawo zai sai bata mutane sallah idan aka fara tada iqama manzo Allah ya ce sai kara juya a guje yana zuba tusa har sai an gama tada iqama sai ƙara dawowa manzo Allah ya ce a wannan ne sai shi ya zo ya shiga tsakaninku yana shiga ta nan yana fita ta nan ya shiga ta tsakanin kafar wannan shi manzo Allah ya ce ku rufe sahu dan kare samu kofar shiga manzo ya ce idan aka fara sallah ba a rufe sahu ba sai samu kofar da zai dinga shiga yana yawo tsakaninku sai zai bude duwawunka sai fura ma iska sai ka ji kamar ka iska sai ka taka saki alwala kana gama alwalan kafin ka shigo masallaci sai zake zuwa ya bude sai ka ƙara fura ma iska sai ka ji kai tusa kafin ya barka ka gama ka sai ga an gama sallar wannan ma daga cikin sharrin shidan shi yasa ibnu qayyim yace na daga cikin falala na daga cikin abin da yake ba dan adam kariya daga shidan shine kiran sallah shi yasa ko da a gida ne aka ce masu aljanu sun damu mutane malamai sukan ce a dinga kwada kiran sallah a gidan a daga murya a yi kiran sallah da ƙarfi za su fita su bar gidan a dinga yawaita kiran sallah yana koran su a gida sosai ma kuwa sannan akwai abu da ya faru ma a lokacin Zaid ibn Aslam annau walla ma'adin an ba wa Zaid ibn Aslam an bashi gadin ma'ajiyin kayan abinci da kayan kamar dai ka ce an bashi shine store keeper shi Zaid ibn Aslam an ba shi makulli ya zama store keeper sai zamanto ya kawo kukansa cewa aljanu sun dame shi fa zakaru kasratil jin da aka sai bada labarin cewa fa a wannan stone da aka ba shi store keeper yana gadin wannan kayan abincin da kayan amfani sai ya ce aljanu sun dame shi sosai yana zaune kawai ya ga wulgawa ya ga wulga ya ga aljanu suna ta kai kawo a wajen kai ba ma sabon annabi wani ma zai tsaya ya kara koma wajen ne yace aljanu sun dame su fa amarahum an yi an kula kullu waqtin sai zai bin aslam sai ya gaya wanda yake wanda yake gadin wa zai bin aslam kai da aka bashi gadin sai aka umarce shi da ya dinga kiran sallah a cikin wannan inda aka inda yake inda yake gadin wajen sto din sai aka ce yazo cikin sutan yana kiran sallah ya dinga fita bakin sutan yana kiran sallah haka ne yake kiran sallah ba kore shi kawai kiran sallah yake yi can cikin iko Allah sai Allah ya sa aljanu suka daina zuwa suka daina damu su kaga kenan kiran sallah ma na koran aljanu a waje kamar da ibnu qayyim yake faɗa a cikin alwabil sayyib sannan akwai hadisi yana cikin sahih muslim daga Usman ibn Abil As yake cewa a makaranta hadisin a baya cewa ya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ni fa shi dan ya shiga tsakana da sallah ta manzon Allah ya umarce shi da dinga ya dinga yin isti'aza so ko yana tufa a gefen shi na hagu sannan Abdullahi dan Abbas wa Amr ibn Abbas manzon Allah ya umarci Abdullahi dan Abbas cewa yana jin wani abu na wasuwasi da shakka a cikin zuciyarsa ibn abbas wani mutum ya zo sama abdullahi dan abbas afwan wani mutum ya zo sama abdullahi abbas yace ibn abbas yace ya kai dan abbas nakan ji wasi da shakka a cikin zuciyata game da Allah game da manzon Allah game da littafin Allah ina kan ji wasi a cikin zuciyata haka ne sai in ji kawai ina ta shakka akan ma addinin musulunci gaba daya sai abdullahi dan abbas ya ce masa shirin shi din ne ka dinga karanta fadin Allah da ke cewa huwal awwalu wal akhiru wazahiru wal batinu ka dinga karanta wannan Allah madaukin sarki zai tsare ka daga sharrin shidanin na mutumin ku ya kama yana yawan azkar din wal awwal wal akhir wal zahir wal batin can yace sai nemi wannan abin na rasa na shidan da yake samu kwajo cikin ta na ma na rasa sannan na daga cikin abin da yake samu al'adam tsari daga sharrin shidanu akwai yawan isti'aza shi yasa manzo Allah ya ce mai idan muka yi sallar asubahi mu karanta isti'aza su uku idan muka yi sallar azhar mu karanta su daya muka yi la'asar makaranta karanta su ɗaya magariba makaranta sauku, su uku isha makaranta su uku yana sama da adam tsari da kariya daga sharin shi dan shi yasa ma Allah madaukin sarki cikin sura Ibn Ibn Qayyim yake cewa akwai ayoyi kuma da suke taimaka dan adam wajen samun tsari daga sharin shi ɗan? kamar da Allah ya faɗa a cikin suratul hashir aya ta 22 عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المسبح له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم a cikin al hashir aya ta 22 zuwa 24 Allah yake cewa huwallahu Allah ya ce huwallahu Allah ya ce shi ni ne fa ni Allahn da huwallahu alladhi la ilaha illa huwa shi ne Allahn da babu wani abin bautawa bisa dacewa da cancanta sai shi kadai alimul ghaib Allah shi ne masanin gaibi babu wanda ya isa ya san abin da yake fake sai Allah shi yasa wa matas hudu وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب Allah madaukakin sarki shine san abin da yake fake shi yasa Allah yake cewa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha idan kaga ganye kwaya ɗaya ya faɗi a jikin bishiya to Allah ya san da faɗuwarsa yanzu ran da za a yi guguwa iya guguwa kamar iskar damunan nan a ce ta taso da guguwa da ƙarfi ta kaɗa bishiya duk ganyen da kake ganin yana faɗi to ubangiji ya san da faɗuwarsa ya san yaushe zai faɗi ya san lokacin da zai faɗi ya san in ya faɗi a ina zai sauka Allah ya sani علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام الله مدكين سيركي يكي تشيوا إن الله وشاي Inna Allah indahu ilmu sa'a Allah sarki shine wanda yake da ilimin yaushe ƙiyama za ta tashi wa yunazzilul ghais Allah masarki shine yake saukar da ruwan sama daga cikin ilimin Allah na gaibu Allah ne ya riga ya san ganga nawa za a sauƙan mana yau lita nawa za mu samu ruwan nan waye zai amfana da shi waye zai wa barna gonan waye zai je shi a ina za a zubar da ruwan wata rana manzo Allah ya bada labari wasu mutane suna tsaye sai ji wani mutum yana tsaye a gonarsa sai ji mala'ika ana ba wa mala'ika oda daga sama irin wannan rugugu din sai ji ana cewa iski hadikati fulan shayar da gonar wani shayar da gonar wani shayar da gonar wani wannan mutum ya kasa haƙuri ya bi ya bi har inda ruwan ya je zuba sai ya samu wani bawan Allah yana yana gonarsa yana gyaran gonarsa ya ce masa ni fa wannan abin da kaga na zo ga jimari na biyu naji ana a cikin gajimara ana cewa a shayar da gonarka a shayar da gonarka me kake wa Allah ne yace a shayar da gonarka wanda ka gana daga cikin ilimin gaibi shi mutum yana yin wani abu dan Allah a boye yake abin tsakaninsa da Allah amma Allah madaukin sarki ya sani shi yasa inna Allah indahu ilmul alimul ghaib Allah shine masanin gaibi iya adadin ruwan da zai sauka Allah ya sani abin da yake faki Allah ya sani abin da yake cikin zuciyar mu Allah ya sani ya alamu khainatul ayun ya alamu khainatul خائنة الأعين وما duk munafurcin da muke da ido idan mace ta zo wucewa kaɗan kalle ta yin ido kaɗan ka ƙare mata kan lokan ta wuce kan ka santa amma tana tafiya ta amma ka yi divert ka kalle ta angle 90 duk Allah ya sani wallahi Allah ya sani abin da ka ɓoye a cikin zuciyarka Allah ya sani shi yasa Allah ne dinga bankaɗo abin da yake cikin zuciyar munafikai idza ja'a kal munafiqun idza ja'a ذاك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن kaga Allah ya ce idza ja'aka munafiqun idan munafikai suka suka samu annabi sallallahu alaihi wasallam qalu nashhadu innaka la rasulullah za su ce mu fa mun yi cikakken shaidawa mun kaskata cewa fa kai annabin Allah ne ka suka yayi amma Allah ya san gaibu wallahu mimman hawlakum min al-a'rab munafiqun wa min ahli al-madina wa min ahli al-madinati maradu 'ala an-nifaq la ta'lamuhum mhm. nahnu na'lamuhum mhm. سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم kaga Allah da sai yake cewa min man haulakum min al-a'rabi munafiqun Allah ya ce ya Muhammad kai ba ka sani ba fa kewayen garin Madinan nan kewaye yake da munafikai ba ta ko'ina gabas da yamma kudu arewa duk munafikai ne suka zagaye ku Allah ya ce ba ma mutanen waje ba wa min ahli madina 'yan madinan ma ƙabilan aus da khazraj in ma larabawan ma akwai munafukai a cikinsu maradu ala nifaq Allah ya ce sun doge kuma akan munafurcinsu la ta'lamuhum Allah ya ce kai baka sani ba saboda kai baka san gaibu ba nahanu na'lamuhum Allah ya ce amma mu mun san su ولو كنت أعلم الغيب ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء النبي صلى الله عليه وسلم yake cewa da na san gaibi da na san gaibi lastaksartu min alkhair da na yawaita alkhairai na ai wa ma masani su abubuwa na mugunya da ba same ni ba Allah ne kadai ya san gaibi alimul ghaib alimul ghaib به أحدا إلا من ارتضى إلا من ارتضى من رسول فإنه يعلم يسلك فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا الله مدكين سركي كي عالم الغيب الله ني كدي مسنين غيبي fala yuzhiru ala ghaibihi ahada babu wani wanda yake san gaibin Allah sai idan Allah madaukin sarki ya sanar da shi da haka idan kaga Allah yanzu duk abin da manzo Allah ya faɗa na cewa ƙarshen duniya maza za su yi kaɗan mata za su yi yawa za a dinga samun kashe-kashe za su yi yawa za a dinga samun annoba fari zai yi yawa girgizan ƙasa za ta yi yawa duk Allah ne ya sanar da manzo Allah sannan manzo Allah ya faɗa kaga kenan shi yasa Allah yake cewa alimul ghaib Allah shine kadai masanin gaibi wa shahada Allah sarki shine masanin abin da yake a buɗe a bayyana a fili kowa yana kallo abin da yake faki Allah ne ya sani abin da yake bayyana Allah ne ya sani huwar rahmanur rahim Allah madaukin sarki shine ar-rahman mai jin kai ar-rahim mai tausayi ga bayansa wallahu alladhi la ilaha illahu hu shine kadai shine Allah madaukin sarkin da babu wani abun bauta da ya dace a bauta masa in ba shi kadai ba shine mai cikakken mulki al-quddus shine mai cikakken tsarki assalam shine amintacce shine mai cikakken aminci al-mu'min shine mai abin da yake wanda ya kamata a cikakken gaskata shi al-muhaimin abin komawa gare shi al-azizu Allah shine mabuwaye al-jabbar Allah shine mai cikakken takama da jiji da kai al-mutakabbir Allah shine mai cikakken girman kai shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa Allah ya ce a gaya muku al-kibriya da'i. wal azamatu izari faman naza'ani wahidan minhu ma adkhaltuhu nari askantuhu nari azabtuhu binari inji Allah Allah ya ce girman kai na ne jiji da kai kwarjallina ne duk wanda ya ce zai yi tarayya da ni ciki ya dunga nuna jiji da kai ko yana yin girman kai da takama Allah ya ce to ya kwantar da hankalinsa Allah ya ce ya yi tarayya da ni cikin sifata ce Allah ya ce sai na ƙona shi a wata ruwa Allah ya ce azabtuhu binari Allah ya ce sai na ɗanɗana masa azaba da wuta ta. shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa Allah ya ce a gaya mana duk mutumin da yake da girman kai gwargwadon ƙwayar zarra gwargwadon ƙwayar zarra Allah ya ce ba zai shiga aljanna ba Allah ka tsare mu subhanallahi amma yushrikun tsarki ya tabbata ga Allah da abin da ake masa tarayya da shi wani ya tashi Allah tarayya ya bautawa mala'iku wani ya tashi Allah tarayya ya hada shi da bawansa wani a ce uzairu Allah ne wa qalatil yahudu wa qalatil yahudu uzairu wa qalatin nasara al-masih ibnullah zalika qawluhum zalika qawluhum bi afwahihim yudahi'una yudahi'una qawla alladhina kafaru min qabl kaga Allah madaukin sarki yace yahudawa sun ce uzairu dan Allah ne wa qalatin nasara al-masih nasara kuma suka ce a masihu ne dan Allah sai Allah ya ce zalika qauluhum bi afwahihim Allah ya ce wannan kawai zantuttukan sai da suke da bakunan su yudahiuna qawla allazina kafaru min qabl Allah ya ce kawai suna dosana na maganganu da suka kafirce ne kamun zuwan su kafin su zo Allah ya ce da an faɗi irin wayannan ai da haka shi yasa Allah ya cewa subhanallahi Sarki ya tabbata ga Allah amma yushrikun game da abin da ake yi masa na tarayya a ce wannan ma Allah ne wannan ma Allah ne wani ya ce sama Allah wani ya ce rana Allah wani ya ce wata Allah wani ya ce tauraro Allah wani ya ce wuta Allah wani ma ya ce shanu Allah wani ma ya ce mace Allah wani ma ya ce kenkeso Allah wani ma ya ce kaza Allah ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا لا تسجدوا للشمس ولا لل القمر فاسجدوا لله الذي خلقهن إن Allah madaukin sarki yana cewa daga cikin ayoyinsa akwai rana da wata min ayati al-layli wan ah, shamsu wal qamar la tasjudu lish-shamsi wala lil-qamari Allah yace kada ku yi sujada ma rana kada ku min yawa min layli daga cikin ayoyin Allah akwai dare da yini wa shamsu wal akwai rana akwai wata sai Allah ya ce la tasjudu lishamsi kada ku yi wa rana sujada wala lil qamari kada ku wa wata sujada wasjudu lillahi allazi khalaqahunna ku yi sujada ma ubangijin da ya halice su in kuntum iyahu ta'budun in kun kasance shi Kaɗai kuke bautawa shi yasa mutanen annabi Ibrahim alayhi salatu wassalam da yazo ya tara suna bautar rana da wata ya ga abin kamar da gaske ne ya gwada sai ya ƙarya ne falamma janna alaihi al-layl ra'a kawkaban qala hadha rabbi falamma afala qala la uhibbu al-afilin فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي فلما أفل قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر فلما إذ قال يا قوم إني بريء مما تشركون kaga annabi Ibrahim da ya gwada ya gwada taurari ya ga gaskiya bane ya gwada rana ya ga gaskiya bace ya gama gwada yace Allah bai kamata Allah yana bacewa ba tauraro idan rana ta sai a neme shi a rasa wata rana ta sai a neme a rasa rana idan dare sai a neme ta a rasa yace kai la uhibbul afilin Allah bai kamata ya zama yana bata ba da haka ni kawai inni wajjahtu wajhiya hmm. lilladhi fatara as-samawati wal arda hanifan wa ma ana minal mushrikin da haka ni kawai na miƙar da wuyana ga wanda ya kage halittar sammai da ƙasa ya halicci rana ya halicci wata ni ban zan cikin masu yi Allah mai sarki tarayya da kuma ban mai da kuma ba shi yasa ƙarshe sai Allah ya ce huwallahu al-khaliqul bari Allah mai sarki shine mahalicci shine makayagi al-musawwir shine mai surantawa lahul asmaul husna Allah yana da sunaye kyawawa wadda ya kamata ku roƙe shi da su yusabbihu lahu ma fis samawati wal ard duk abin da suke cikin sammai da kasai suna tsarkaki Allah wa huwal azizul hakim Allah madaukin sarki shine mabuwayi Allah shine mai hikima cikin dukan abubuwan da yake yi abinda muka faɗa ya zama dare muna fatan Allah ya mana tarin lada ciki wanda muka yi kuskure muna fatan Allah ya fi mana wa subhanaka allahumma rabbana wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wa assalamu alaikum wa rahmatullah